daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da dalar FM da kuma niyya a birnin Kwane duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato uku da rabi na yamma kenan a nan Washington DC 8 da rabi kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wakilan kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross daga birnin Geneva sun kai ziyara a karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Borno inda dakarun Najeriya suka kai har-haren sama bisa kuskure. ƙasa Najeriya ne domin yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. To bayan cafke wasu ɗimbin makamai da aka yi a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a jiya Litinin, masana harkar tsaro a ƙasar sun fara tsokaci dangane da wannan babban kamu da aka yi. wannan abu ne wanda yake na tashin hankali ba da gaske yayin da bindiga suka shiga hannun waɗanda bai kamata ya shiga ba to ka san ko akwai matukar tashin hankali a kowane ƙasa ne. to yau kan wannan batu muke so ku tofa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon wannan al'amari na cafke makaman da aka yi a jihar ta lagos lambar da zaki za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai mun sha labaran duniya. thank you Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta kare kudirin aiwatar da umarnin takaita shigowar baki da shugaba Donald Trump ya gabatar, tana mai cewa Amurka ba za ta yi wasa da rayukan Amurkawa ba. Wannan matakin na ba na hana shigowa ba ne kwata-kwata, an ɗan dakata ne na ɗan lokaci don samun damar yin bincike akan 'yan gudun hijirar da ke cikin ƙasar da kuma duban tsarin ba da takardar visar shigowar ƙasar. a cewar sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta amurka john kelly mr kelly ya ce an ɗauki sabon matakin ne da zammar hana 'yan ta'adda shigowa ƙasar ko kuma korarsu daga ƙasar amma ya jaddada cewa dokar ba ta hana musulmai shigowa ƙasar ba ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yi maraba da dawowar ƙasar morocco cikin ƙungiyar bayan fiye da shekaru 30 da ƙasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar duk da cewa ba lalle ba ne dawowar kasar ya sa komai ya tafi daidai shugabannin afirka sun ce haɗin kan afirka ya fi muhimmanci a wannan zamani na canji da ake ciki a duniya a shekarar 1984 ne kasar morocco ta fita daga cikin tarayyar saboda kungiyar ta amince da yancin yankin yammacin sahara da ake takaddama a kai shugabannin afirka sun ce a ƙarshe shawarar barin morocco ta dawo zaɓi ne tsakanin haɗin kai da yarjejeniya ta wani gefen kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa yau talata dangane da gwajin makami mai linzami da iran ta yi amurka ce ta buƙaci wannan zama bayan gwajin makami mai cin matsakaicin zango da iran ɗin ta yi a ranar lahadi wani ƙudurin kwamitin sulhu a shekarar 2015 ya haramta wa iran gudanar da duk wasu ayyukan da suka danganci makami mai linzami da za a iya yin amfani da shi wajen harba makaman nukiliya Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da gamomin da aka yi ko kuma ake yi a gabashin ƙasar Ukraine tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rasha da sojojin gwamnatin ƙasar tana mai bayyana cewa fafatawar keta ƙa'idar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla ne a birnin Minsk. Kwanaki uku da suka shige aka fara fafatawa a kewayen birnin Avdiivka. Dukan bangarorin sun ce an kashe akalla mutane takwas, haka kuma dukan bangarorin suna zargin juna da laifin barkewar sabon rikicin. Wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Rasha a gabashin kasar, ciki har da yankin Donetsk da 'yan tawaye ke rike da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Rasha. A Donetsk kuma shugaban 'yan tawaye mai neman samun 'yanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi wa fararen hula barna sosai. 'Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin jami'ar ƙasar Faransa da Canada da laifin kisa bayan wani mummunan hari da aka kai ranar Lahadi a wani masallaci da ke birnin. Jiya Litinin da Maraici ne aka caji matashin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna alexander bisone da laifuka shida da suka danganci kisa da kuma guda biyar da suka danganci yunkurin kisa a harin harbin da aka kai an bada rahoton cewa mutane takwas sun jikkata sanadiyar harin da aka kai a wata cibiyar addinin islama da yammacin ranar lahadi mutane biyar daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a yanzu haka da yake magana a majalisar dokokin kasar jiya litinin prime minister justin trudeau ya ce an auna waɗanda abin ya shafa ne kawai saboda addinin su To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko makonni kaɗan bayan harin da dakarun Najeriya suka kai a ƙaramin hukumar Kala Balge da ke jihar Borno bisa kuskure wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. kungiyar ba da agaji ta Red Cross wacce ita ma ta rasa wasu ma'aikatanta a harin ta aiki da wakilai daga birnin Geneva domin jajinta wa iyalan waɗanda harin ya rutsa da su. Wakilar sashen Hausa na talabijin ɗin murya Amurka na taskar VOA wato Husaina Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto. Of misfire incidents in Rankala Belge which affected some of our volunteers. Ƙungiyar Red Cross ɗin da sun rasa mambobinsu ne guda shida a cikin hatsarin. Shugaban tawagar ya ce sun zo ƙasa najeriya ne domin yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu uh, uh, Duk da cewa sun rasa uh, mambobinsu a wannan haɗari, hakan ba zai hana su ci gaba da aikin jin kai da suka saba yi ma jama'a ba. A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar Red Cross ta ƙasa Najeriya ya ce kungiyar red cross ta saba aikin jin kai a ko da yaushe a kuma ko ina wanda a wannan karan ya shafi rayukan mambobin ya ce kungiyar red cross za ta ci gaba da haɗa kai da jama'a domin kawo ci gaba You and us have become one and we must continue to remain with you all through by the grace of God. shi ma mataimakin shugabar kungiyar red cross ta ƙasa alhaji maligu biyu wanda kuma dattijo ne mai faɗa a ji a jihar borno ya ce sun yi matukar farin ciki da irin ziyarar da ake kawowa na ta'aziyya da kuma jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ya ce dukkan mai rai mamaci ne a inda ya kara da cewa mambobin su rasa rayukansu ne a lokacin da suke aikin taimakawa jama'a waɗannan suna aiki na agaji aiki na tausayi aiki ne na jin kai saboda haka idan wani abu ya same su ko rashin lafiya ko wani eh, sosai ko mutuwa dole ne a taimaka don eh, a kira saura na baya kasu kariya alhaji mani gubiyo kenan wato mataimakin shugaban kungiyar red cross ta kasa a najeriya a cikin rahoton husaina muhammad wakilinmu a sashen hausa na bangaren talabijin to bayan cafke wasu ɗumbin makamai da aka yi a jihar lagos da ke kudu maso yammacin najeriya a jiya litinin masana harkar tsaro a kasar sun fara tsokaci dangane da wannan babban kamu da aka yi wakilin baban gida jibril da ke lagos ya tambayi ya koma do tijjani baba gamawa mai ritaya yadda ke kallon wani al'amari to a zahirin gaskiya waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda yake na tashin hankali kwarai da gaske ba ma ya kasa irin najeriya irin abubuwan da muke ciki yanzu in ka kula muna fama da yaƙi na boko haram ga ishu na niger delta ga kuma sace-sacen mutane da ɗauke shanu da ake a nan jihar zamfara da sauransu wayannan abubuwa ne na tashin hankali kwarai da gaske kuma na daɗa godiya ga jami'an tsaro da 'yan kwastan da dukkan zaman tsaro da muke da su a ƙasar nan akan cewa su sa ido kula wannan abu ne wanda yake na tashin hankali kwarai da gaske yayin da bindiga suka shiga hannun wa'anda bai kamata ya shiga ba to ka san ko akwai matukar tashin hankali a kowane ƙasa ne saboda haka wannan abu da nigerian custom suka yi abun a yaba musu ne da kuma dukkan jami'an tsaro a sa idanu ga dukkan ma ba wai nan kawai na lagos ba dukkan bododinmu da sauransu sa idanu da wani abu ne na tashi hankali kwarai da gaske. To gani yadda ɗan watannin nan ake ta kama makaman nan a mako ɗaya da gabata ma an kama wasu jiragen sama wato masu sauka ungulu da aka shigo da su ta filin jirgin sama na nan Legas. Kana ganin irin wannan makamai su ne ke fada hanyoyin 'yan ta'addan da aka kasa gano bakin zarwawar rikicin na can baya? Me eh, kwarai da gaske ai Allah ne ke karban addu'an 'yan Najeriya da kuma aiki na tukuru da zaman tsaron mu da suke yi. Wannan yana nuna maka cewa wa'in abubuwa dama ana da shigo da su ne daga kasar nan yakan shiga hannun mutanen da bai kamata shiga hannun su ba. Saboda haka wayannan su ne suke kama da rigima amma alhamdulahi jami'an mu sun tashi sun tsaya sun jajirce ina tabbatar maka da wayannan abubuwan za su sauki tunda aka kula yanzu an riga an gane bakin zaren inda wayannan abubuwa suke shigowa saboda haka ina tabbatar da jama'a ba ma jama'an tsaro ba kawai kowa ya sa idanu duk sanda ka ga wani abu da baka yarda da shi ba to a kai wa jami'an tsaro wannan shine zai sa kasar mu ta zauna lafiya sannan a samu walwala da kwanciyar arziki insha Allah. To shin akwai wasu ka'idoji ne da ke tattare da shigo da makamai irin wannan harakin ke shigo da su ta eh, inda ma za a ci jami'an tsaro ke sa ido. E kwarai da gaske ai ba kowa ba ne ba wani individual da zai je kawai ya siyo makami ya shigo da shi kasa ba tare da ya bi dokoki da ka'ido ba da sauransu. Sannan kuma ma ba inda aka ce a doka mutum ya je siyo bindigogi ya shigo da su ta kasar nan. matukar wayannan daga jami'an tsaro za a same su kuma dole gwamnati sai ta san kuma sai an cancance daga wani kasa ne daga wani wuri za a kawo shi saboda haka wayannan abubuwan da mutanen nan suka yi ba bisa doka bane ba bisa oda bane kuma dokar kasar nan dole ta yi aiki a kansu because wayannan abubuwa ne wadda suke za su kawo mana tashin hankali da rin kwanciyar hankali a kasar mu saboda haka dole mutane su yi hattara su san wayannan abubuwa ba daidai bane wannan ba aikin su bane ba abin da ya kamata su yi bane wannan abubuwa ne na jami'an tsaro wanda yake akwai dokoki da ake bi kafin a yi wa'annan abubuwa ko da su ma jami'an tsaro ne. to wasu za su ce ya kamata a ce an gurfana da irin wa'annan mutane a gaban kulle domin ya zama darasi a matsayinka na jami'in tsaro ya kake ganin wannan shawara. eh kwarai da gaske wani shawara ne mai kyau ai kullum abin da muke faɗi shine ba wani wanda ya fi karfin doka ko waye shi ko dan waye ko wani kabila ne daga ko ina ya fito matukar mutane suna so su zauna lafiya shine su bi dokan kasa su bi oda su zauna lafiya saboda haka wayannan mutane a dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya kuma doka ta aiki a kansu saboda haka wannan abu ne wanda yake dole gwamnati ba ta dauke shi da wasa ba kuma ina tabbatar maka irin gwamnatin da ake da shi na gaskiya na adalci na rikon amana waɗannan mutane za a gurfanar da su a gaban kuliya kuma ina tabbatar maka za a hukuntar da su. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra mariya komodo tijjani baba gamawa mai rita kenan kuka saurara tattauna wasu da baban gida jibril ta kan wannan batu muke so ku kira ku fito fa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon wani al'amari na cafke makaman da aka yi a jihar ta lagos amma kafin buɗe layukan mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka gargaɗe mai gina ramin mugunta. gargaɗe mai gina ramin gargaɗe mai mugunta. Kai ‘yan uwa mu sa alheri, zuciyarmu ta yi daɗi, amma fa mu bar gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan. Sarai. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo a nan na cewa karfe 4 ne ma ne sura minti shida mun samu kiranmu na farko daga jihar Gombe. Wane ne kallai Abubakar Usman. Ya wato muna maka lale marhaban malam Abubakar. Ya aiki. Alhamdulillah mun gode Allah. Wallahi tun da nake ina ta nema ban taba kama ba sai yau. Allah sarki gashi ka same mu yau. wallahi to Allah ya mana albarka gaba ɗayan mu da ku amin amin to me kake ganin ah, me zaka ci dangane da abin da muke tattauna akai ganin makamai eh mun goyi bayan yadda aka hana shigan Najeriya ta ko ina zai tarwa din nan hmm. to madalla mun gode a ah, wuri ne za a riga ka eh. za a riga kama kayakin da ba su da kyau hmm. ubangiji Allah taimaka amin mun gode malam abubakar daga jihar gombe ga kira mun samu daga jihar naija wane ne kan layi kuna magana da aminu hassan makusi da kwazi distinguish daga garin ushishi yawa muna jin ka malam aminu to alhamdulillahi alhamdulillahi cafke-cafken da ake yi ma makaman ga hmm. to gaskiya suna da fa'ida amma abin da kan dame mu a kasan ga an cafke to ina suwa suka kawo ina aka kai kuma ya aka yi da su kuma me suke nufin za su yi da shi ai shi ne matsalolin ba a sani amma kuma duk da haka hankali ne gare mu mu ma mu shirya a arewa ko kuma mu abuta hankali kama na eh, magidanci ya zama na kana da dan wannan makami a gida malamin na ji ka ambaci na ji ka ambaci arewa ai ba a fayyace ko an ce ga wani bangare ne suke shiri ko kuma wani abu haka ba na ji kama bacci ya kamata arewa ma su a to ai duk karshen ta canza a ba arewa ne lamarin boko haram yake ba yanzu to madalla a malam amini kenan daga jihar naija a najeriya bari mu je jihar kaduna wane ne kan layi To ranke daɗe barka da yammaci suna na Murtala ina kiran ku daga garin riga sa Kaduna tarihin Najeriya. To madalla muna jinka Malam Murtala. da madalla to mhm. gaskiya mun kara jinjina masu hukumar kwastam don mhm. mun gani an ta bubbugawa a yanar gizo da jaridu har ogansu gaba ɗaya gashi nan an kama wannan makamai to haka ya nuna fa suna aiki amma kuma akwai sauran aiki shine cewa wani me zai hana na'ura ne ya kamata in ka kafin ma jirgi ne in jirgin ruwa ne in jirgin sama ne an yi scanning nashi kafin ma ya taso ko kan ya soka an ga menene a ciki ne da sauransu kuma ka ga lokacin bitcoin da an taba kama wani jami'in custom aka ce na da hannu irin safaran makamai har yanzu ba mu ji a duk da wancan gwamnati da ta gabata har yanzu ba mu ji hukuncin da aka yi masa ba dole ne a dinga ma duk wanda ke da hannu hukunci wanda a nuna ma duniya haka kila ya zama izina ga masu son irin wannan hali na rashin kyautawa. Malam mun gode a Malam Murtala daga Kaduna har yanzu muna jihar ta Kaduna wane ne a kan layi? Bello suka ne. Malam Bello muna jin ka. To, malam Bello gaskiya ne abuwa da jami'an kwastan suke da da sojoji ɗan sanda na waɗannan waɗanda suke hana mu zama lahiya alhamdulillah ubangiji Allah ya ƙara musu nasara hmm. saboda kayan dalaman tashi hankali ya kama da la haula ya kashe kasuwanci ya kashe komi a Najeriya Najeriya ta tsaci saboda haka wannan ƙoƙari da kwastam da jami'an tsaro suke ubangiji Allah ka taimaka musu ka ba su ƙwarin gwiwa da za su kasar na makiya Allah makiya annabi makiya jama'an Najeriya ubangiji Allah ka wargaza su ka wargaza ne su duma su wannan niyya ubangiji Allah ka taimake mu ka taimake kasar mu nagode Muhammad Lalu Bello ka tafi daga nan Kaduna mu ne da godiya a Malam Bello daga jihar Kaduna bari mu je Sokoto wane ne kan layi Assalamu alaikum Muhammad Lalu kana magana da Kabiru Bakar ya ki shagarar lokar garne Wa alaikum salam Malam Kabiru menene ra'ayin ka yau da farko gaskiya ina jinjina ma waɗannan jami'ai da suka yi wannan ainihin kokarin kama makamai hmm. wanda yake gaskiya ana ci gaba da samun haka to Allah ya so za a samu kwanci hankali yana da kyau a ce ga su jami'an tsaro na kwastan da na 'yan sanda da ma gireshin da kowa dai ya taimaka ma ainihin shugaban kasa irin kokarin da yake yi na samar da zaman lahiya musamman arewa maso gabashin najeriya wanda yake idan an kai sa ido da sauran jama'a kowa da kowa ya sa ido Allah ya so wannan ainihin abubuwa za su ragu kuma za a samu nasara ga ainihin yaƙi da ainihin wannan mugu ɗabi'a ta shiga da ta shigowa da makamai wannan abun ya kamata a ce ainihin su sojoji ko kuma waɗannan jami'ai da an ka kama hmm. manyan su su hukunta su daidai gwargwadon da laifin da suka aikata domin ya zama darasi ga waɗanda ke kokarin taimakawa ma bai gurbin 'yan Najeriya da ke son shigowa da makamai domin a ci gaba da kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba. Na to man gode malam kabiru daga sokoto ah, ga wani kira mun samu daga nasarawa wane ne kan layi daga nasarawa ne eh ke magana eh, eh, Muhammad Usman ne. Malam Muhammad Usman rediyon ka na kusa da kai ko talabijin saboda na jin eh, muryata tana amsa kuwa a nan wurinka. Kokarin suke sun yi kyau wallahi abubuwan da suke yana da kyau. Da haka muna musu godiya. madalla mun gode a malam muhammad bari mu je jihar kebbi wani ne kan layi kaman a layin na jihar ta kebbi ya katse lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattauna ne kan domin mu ji ra'ayinku dangane da batun makamai da aka kama a jihar lagos a jiya ga kira mun samu daga doguwa jihar kano kenan wane ne akan layi hello na doguwa kana jin mu muhammadu tambiba eh yau to kaɗan daga murya kaɗan da kin nake jinka to na ji kana ji go yau yanzu ina jinka mu muna farin ciki da kiran makaman da ake kamawa a najeriya hmm. muna jin kamalan muhammad duk mutumin da aka kama shi hmm. mun fi so a ce an hukunta shi daidai da abubuwan da ya yi da abin da ya aikata kana jina ina jin kamala muhammad Yawwa muna so tun mutumin da aka ce an kama shi hmm. a hukunta shi kamar yadda aka kama shi kamar da hukunci ya tanada na najeriya a yi masa to madalla a malam muhammad kenan daga doguwa jihar kano bari mu je kaduna makwabciyar jihar ta kano wane ne a kan layi Wa alaikum salam. tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji a Kaduna Najeriya. Adamu Jeji menene ra'ayinka? ra'ayina da zan bada a kan nan waɗannan mutane da an ji an tabbatar tun da suna da laifi akan shigo da waɗannan makamai da hmm. jami'an tsaron da wanda suka shigo da abin hmm. tun da sun shigo da shi dan aka shi bayan Allah ne to kira na ga gwamnatin tarayya su a fara kashe su a gwada makaman a jikinsu a ga cewa makaman na aiki amma mala da mujeje idan zamu musu adalci mala da mujeji in za mu musu adalci ba a fayyace ko an tabbatar cewa lallai wannan dan makamai sun siyo su ne su kashe mutane ba an dai kama su da su farauta za a yi farauta ba fa farauta za su yi ba dan adam za a kashe da waɗannan makamai to a fara gwada ƙarfin makaman a kan waɗannan mutanen da su jami'an tsaron da suke da hannu wajen ba da damar shigo da makaman nan wannan shi ne zai zama izina ga 'yan najeriya da ma duk sauran kasashen duniya gaba ɗaya ni ra'ayina kenan a fara a kansu a buɗe mana wuskokin su a harbe su a gani wannan shine izina a gare su daga ƙarshe ina muku fata alkhairi ku tashi lafiya malam Adamu Jeje ra'ayin malam Adamu Jeje kenan daga jihar Kaduna bari mu je fotiskum jihar Yobe wane ne akan layi Hello Hello muna tare da kai na fotiskum Ni ne Abubakar Abdullahi wanda aka sani da Habu Zogo To muna jin kamalan Abubakar ra'ayina shine wanda aka kama a masa hukunci daidai da laifin shi mhm. muna ji ana shan kama irin waɗannan makamai amma shiru kake ji kamar zuma a randa amma da duk wanda aka kama shi da irin wannan makami a masa hukunci daidai da laifin shi shine gobe ba za ka sake jin wani ya irin wannan aikan ba ai duk wanda ya tafi da makami ba bisa ka'ida ba ai ya san abin da ya da shi kuma su ma wanda suke kama sun san abin da ya da shi ai kamar da ah, malam abubakar kenan daga fatiskum jihar yobe bari mu je jigawa wane ne a kan layi ma'az yalo jarumawan garki ne sai da karan malam ma'az yalo menene ra'ayinka gaskiya kamar makamanin da ake kamawa mm. wannan wani sa'a kama ya kamata a musu hukunci da abin da ya kama kuma najeriya mm. eh, mai magana ma'az yalo jarumawan garki ne sai da karan gwari to madalla mun gode ah, ma'az yalo daga jigawa bari mu je makwabciyar jigawa jihar kano wane ne a kan layi Muhammadu Usman ne daga Kano. Te muna jin ka. To ni ra'ayi na abinda nake so a yi game da wayannan mutane. Mm. A yi kyakkyawan bincike tun daga jami'an kwastan da sun kwantina din nan daga Port Authority mm. da Security Port Authority da 'yan NAFDAC da kuma NDLEA duk suna binciken kwantina kayan ta hito daga Port. Duk ya kamata a kama su a yi musu daidai yadda sun wayannan mutane an daɗe ana irin wayannan abubuwa amma sai a kama sai a daina aiki sai a kawo lauyoyi su dinga karanta tabta na iska daga ƙarshe a ba da belin mutanen na a sake su dai kisa kullum ake aikata laifi najeriya saboda rashin hukunci saboda haka ina kira ga ministan tsaro da kuma shugaban ƙasa da shugaban kwastan lalle lalle a kawo kwamiti a yi kwakwarar bincike game da wayannan mutane jami'an port authority ndlea da nafdac duk sai sun yi inspection container kayan da da fatan wannan mai kira daga kano zai mana akuwa saboda lokaci ya daga mana hannu muna godiya kwarai daga gaske dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau a yayin da a yau ne ake rike kofar saye da sayarwa na 'yan wasa a ƙasashen turai a dama traore dan ƙasar mali wanda ke buga ma kulab din monaco na ƙasar faransa kulab din nasa ya ara shi ga kulab din rio ab na ƙasar portugal duk da yake da ba a yi bayanin ko tsawon wani lokaci zai buga ma kulab din na ƙasar portugal a halin yanzu ba ita kuma kakar sayan 'yan wasa na ci gaba da cin karanta ba babbaka a ƙasar china inda dan wasan nan na kasar brazil wanda ya shahara wajen saka kwallo a raga da ake ce ma fato da ke buga ma club din villarreal na kasar spain yanzu haka ya saka hannu don buga ma club din tianjin kwanjian na kasar china ganin cewa kasa tabuka abin kirki tun zuwansa a club din villarreal na kasar spain idan muka dawo a nan nahiyar afirka kuma yanzu haka dai a yau ne ake kammala ranar hutu da baiwa kungiyoyin da suka kai wasannin kusa da na ƙarshe na wasan ƙwallon ƙafa na kofin ƙalubalenka na ƙasashen nahiyar afirka inda za a fafata tsakanin ƙasar burkina faso da ƙasar misir ko egypt sai kuma ƙasar ghana ta basgereni da ta da ƙasar eh, kamaru domin a tantance ƙungiyoyin da za su kai wasan ƙarshe da wanda za su buga masu neman matsayi na uku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan shekaru 22 kenan tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya a Dayton. wadda ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar bosnia amma har yanzu 'yan tsageru masu ra'ayin raƙau tsakanin ƙabilun ƙasar bosnia suna ƙoƙarin yaɗa da wariya da haddasa rashin zaman lafiya ga makwabta har ma da gurɓata dangantaka tsakanin sauran ƙabilun ƙasar da kuma yaɗa ajanda fifita ƙabilarsu da za ta tayar da zaune tsaya ƙasar baki ɗaya kamar yadda yarjejeniyar dayton ta tanada bosnia herzegovina ƙasa ce guda da ta haɗa da ɓangarori biyu masu 'yanci ƙasar Bosnia-Herzegovina da kuma jamhuriyar Srpska. Haka kuma yarjejeniyar Dayton ta kafa wani ofishin manyan jami'ai da zai tabbatar da ƙaddamar da yarjejeniyar. A shekarar 1997, ƙasashen duniya sun baiwa jami'an ƙarfin iko a akan aikinsu da aka fi sani da bomb powers. don tabbatar da cewa bangarorin biyu na bosnia herzegovina sun mutunta sharuɗan yarjejeniyar da kuma ƙaddamar da ita cikin watan satumba shekara ta 2016 shugaban ƙasar jamhuriyar srpska milorad dodik ya gudanar da zaben jin ra'ayin 'yan ƙasarsa kan tsayar da rana tara ga watan janairu a matsayin ranar 'yancin jamhuriyar srpska saboda haka a ranar tara ga watan janairu shugaban ya jagoranci bikin ranar samun jamhuriyar srpska baki ɗaya zaben jin ra'ayin jama'ar da kuma ranar da aka tanada don tunawa da ƙasar kotun tsarin mulkin ƙasa ta soke su wadda ta bayyana ranar a zaman ta nuna wariya ga mutanen da ba 'yan asalin serbska ba da suke zaune a ƙasar. A saboda matakin da ya ɗauka na bijirewa kotun tsarin mulkin ƙasar, matakin ya keta doka da keta sharaɗin yarjejeniyar Dayton da kuma iya haifar da barazanar dagula yarjejeniyar. Ma'aikatar kuɗin ƙasar Amurka ta ƙaƙaba wa shugaba Milora Dodik takunkumi. Hakan na nufin za a hana Mr. Dodik amfani da duk wata kaddara da ya mallaka Amurka. kuma an haramta wa duk wani ba Amurka yin wata hulɗar kasuwanci da shi da kakkausan murya amurka ta yi allah wade da duk wani abu da zai kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma shine labaran a takaice ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta kara kudirin aiwatar da umarnin takaita shigowar baki da shugaba donald trump ya gabatar tana mai cewa amurka ba za ta yi wasa da rayukan amurkawa ba wannan matakin ba na shigowa ba ne hana shigowa ba kwata-kwata an dan dakata ne na dan lokaci don samun damar yin bincike masu haro baki da abin da ya soka kenan a cikin shirin namu na wannan yammaci sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida agogon najeriya ne jihar kamaru da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatarwa sai sa'ida hamduna ta hada mana shirin da injiniyan malam suleiman muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc